nama lafiya muna roƙonsu don allah ya an haife shi a bauchi ya yi sakandare a duguri ya dawo bauchi ya yi primary a duguri ya dawo bauchi ya yi sakandare ko ba ka bane kuma sai kawai ya rubuta shi dan bauchi ne saboda ka kawo akuya da fiya wata <laughs> ko ba ka bane wanda fiya wata kamar da aka yi mai yan kasuwa kaga bari ga gaya muku wani sirri aboki na ranar jina kumfan baki ransa ya ɓaci don allah ya haƙuri kanina ne adamu fika mu ne manyan su a kasuwar da ta kodan nan adamu su fika yana ya faɗi gaskiya har sun ce sun dakatar an ba su kuɗi ya ce su dakatar da shi to mun ji kun dakatar da shi amma ka je ka bincika abin da ya faru kuɗin da kuka bayar suka ririke suka hada kun san dalili yadda aka yi na jiya na stadium abin da ya faru shine kowa yana jira ne komai kashin sa ka bani dan babban kazan uba dama baka bani ba yanzu ka bani na gani <laughs> mun ji hakkin mu ne da ba ta kafa saboda haka mu mun san me yan kasuwa suka yi duk kasuwan bauchi yanzu namu ne kuma yan Allah da muka sa basu bashin billions haka in ya mashale za a basu bashin billions kuma wannan yaro da kuka kun dakatar da shi ina so ku gaya mu wannan yaron mai gari ne kuma mai kwazo ne kuma mai gaskiya ne kuma mai riƙon amana ne kun yi a banza jarinsa da yake ya fi abin da aka baku ka je ka bincika ka gani saboda haka kun yi a banza kuma insha Allahu insha Allahu ba abin kun rage kanku ne ko kuma da kuke zazzare da wanda aka da hire <laughs> saboda ya faɗi gaskiya ya ce kuɗin da aka bayar kaza kaza kaza to ina so gaya kun yi a banza haka ba su da civil servant masu ci ba su da retired ba su da garatuti ba masu sana'a ko ba ka bane ba 'yan kasuwa ba manoma ba 'yan acaba ba sarakuna <laughs> masu unguwanni daga tai da sauran manyan zakoki suna haƙuri ne kawai yawa da fentin da aka musu a gidaje ka ba shi musamman sarki dagaci mai anguwa ka ba su darajarsu na mutunci shi ne suka fi so fiye da ka ba su riga ba mutunci ina so ka san wannan saboda ka iya mashan zai ba su damansu zai ba su haƙƙinsu ba zai ce gashi dan takarar abga zai zo ya gaida eh, mai anguwa ne mai anguwa ne gudu ba balle dagaci balle hakimi balle wani sarkin yanka wannan message ne muke so mu gaya muku sha Allahu ka karbi kowa da ɗan jam'iyyar mu da damu ci zaɓe apc da naku na wanda naku bar gado da sauran jam'iyyu kowa ya zo na sarki ne na mai anguwa ne na hakimi ne na dagaci ne insha Allah kuma a ƙarshe ina roƙon wa'annan dattawanmu na jihar bauchi especially